Yanda aka yi zargin jami'an hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano kenan. Na yunƙurin miƙa wa tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje takardar gayyata. Domin dai ya je ya kare kansa daga zarge-zarge da ake yi masa na karɓar wasu daloli daga hannun 'yan kwangila. Inda kamar yadda kuke gani cikin wannan bidiyon da babu tabbacin sahihancinsa, ya nuna wani lauya ya shiga gidan yana yunƙurin miƙa wannan takarda ga mutanen da ya tarar cikin gidan.

Wannan dai yana zuwa ne bayan da hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe ƙarƙashin mu muhuyi magajiri mun gado ta tabbatar da sai hancin faifan bidiyon dala da ya fita tun a shekarar 2017 wanda ɗan jarida Jafar Jafar ya fitar da shi a jihar Kano wanda aka yi zargin gwamnan jihar Kano na karɓar daloli. sai dai a hannu guda tsohon kwamishinan tsohuwar gwamnatin jihar Kano karkashin Dr. Abdullahi Umar Ganduje wato Muhammad Garba ya bayyana cewar har kawo wannan lokaci wannan takardar gayyata ba ta iske su ba kuma ya kara da cewar batun sai hancin faifan bidiyon dala da ake kokarin tabbatarwa ba za su ce ufan akai ba domin kuwa al'amarin yana gaban kotu